Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 22 ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su na farko ga kanan labarai. To Maryama yau Litinin mazauna kartun babban birnin Sudan sun ce rundunar sojin kasar ta kai farmaki ta sama a birnin. Jami'an Ukraine kuma sun faɗa a yau Litinin cewa a daren jiya sojojin Rasha sun yi lugudan wuta da makamai masu linzami. Kana kasar Chad ta maida martani akan taron kolin kungiyar kasashen G7 mafiya karfin tattalin arziki a duniya inda ta kira taron da bitar kiyayyar China. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da matatar mai mafi girma a nahiyar Afirka mallakar kamfanin Dangote a jihar Legas masana sun ce matatar man za ta yi tasiri sosai a najeriya kaga da yake yanzu ana shigo da mai daga kasan waje ana kashe um, ajiyar mu na dola wanda najeriya ke ajiyewa wanda ya kamata da amfani da shi a wasu wajaje amma ana subsidy to kaga wannan refinery idan ya fara aiki zai wadatar da najeriya kuma ma za a iya samun ma sauran da za a iya kaiwa kasashen waje Idan muka leƙa kudu maso kudancin Najeriya za ku ji cewa shalkwatar rundunar mayakan ruwa ta ƙasar ta gano wasu sojojin ruwa na bogi da ke aiki a yankin. Bayan haka za ku je yadda 'yan Nijar suka fara bayyana fatan ganin shugaban Najeriya mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu ya ci gaba da karfafa daɗaɗɗiyar hulɗa da ke tsakanin ƙasarsa da ƙasashe makwabta musamman jamhuriyar Nijar. duk abin da za a yi tsakaninmu da mu da najeriya idan babu kwanciyar hankali babu abin da zai tafiya ba karamar tagwaitaka ba ma ce za mu cewa tsakaninmu da mu da najeriya kenan kwanciya hankali shine mahimmanci na horko da tinubu ya kamata ya kama in ya kama wannan insha allah sauran dangi za su biyawa baya To za ku ji karin bayani nan gaba kamar yadda muka saba a kowace ranar litinin a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda baban gida Jibrin ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin mazauna karkin babban birnin Sudan sun ce rundunar sojin kasar ta kai farmaki ta sama a birnin da nufin kwace yanke abokan gaba na sojojin sa kai sa'o'in kafin fara aikin shirin tsagaitauta da tsawon mako guda domin tabbatar da bada isa wato bada daman kai kayayyakin agaji. wajen shaidan ganin da ido ya ce da yammacin jiya litinin jiya lahad ne sojojin suka kaddamar da farmaki inda suka auna motocin sashen sentiri na sojojin sa kan da suke aiki a wani unguwar masu hannu da shuni a babban birnin tun lokacin fara yakin tsakanin bangarorin biyu a ranar 15 ga watan afrilu bangarorin biyu sun faɗa cewa sun amince da tsarin tsagaita wutan da ke fara aiki da karfe 9 da minti 49 agogon kasar wadda ya daidai da karfe 7 da minti 47 agogon gmt ko da yake an ci gaba da yaƙi a shirye-shiryen baya na tsagaita wuta amma wadda ne karin farko da bangarorin suka amince da yarjejeniyar a hukumance. yarjejeniyar ta shirya wani tsarin sa ido wanda ya hada da sojojin da kuma sojojin sa kan na rsf da ma wakilai daga saudi arabia da amurka wanda suka kulla yarjejeniyar bayan tattaunawa a birnin jidda jama'an ukraine sun faɗa a yau litinin cewa a daren jiya sojojin rasha sun kai hare-hare da makamai masu linzami da jirage marasa matuka a kan yankin dnipropetrovsk inda suka lalata gine-gine kana akalla mutane takwas suka jikata gwamna sarhi lisak ya kafe a shafinsa na telegram cewa bardan ta hada da lalata gidajen fararen hula da kuma motoci sojojin saman ukraine su ma sun buga a shafinsu na telegram cewa a halin na rasha ta yi amfani da makamai masu linzami goma sha shida da kuma jirage marasa matuka guda ishirin amma sojojin saman ukraine din ta ce ta kakkabo makaman guda hudu da kuma jirage ishirin rasha ta kara kaimi a hare-harenta ta sama a kan ukraine a cikin 'yan makonnin nan yayin da ukraine ke shirin wato kai hari na ramuwar gayya domin sake kwato yankunan daga rasha To madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. A yau Litinin ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da matatar man kamfanin Dangote a jihar Legas, wadda ita ce mafi girma a nahiyar Afirka. Masana sun ce sabuwar matatan man za ta kawo ci gaba sosai ta fannin tattalin arzikin ƙasa idan ta fara aiki sosai. Bikin buɗe matatar dai ya samu halartar shugabanni da wakilai daga ƙasashe makwabtan Najeriya ciki har da jamhuriyar Nijar. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril na ɗauke da ƙarin bayani daga Legas. shi dai wannan ka ta fara matatan man fetur da ke wajen birnin Legas mallakar kamfanin dangote wanda shugaban kasa muhammadu buhari mai barin gado ya kaddamar a yau din nan kamar da shugaban kamfanin da dangote alhaji aliko dangote ya yi bayani shine mafi girma a nahiyar afirka wanda aka gina domin sarrafa gangunan mai na man fetur fiye da dubu shida hamsin a duk rana wanda kuma aka kashe dala na guga dala har dala biliyan ashirin wajen ginawa cewa alhaji aliko dangote ya ce a lokacin da matatan man fetur din zai fara aiki gadan-gadan a tsakanin watannin yuli zuwa agusta zai taimaka wajen samar da man fetur a cikin gida da kuma kasashen afirka kai har ma da duniya baki daya a jawabinsa shugaban najeriya muhammadu buhari ya daga wa kamfanin na aliko dangote tuta bisa jajircewa wajen gina wannan katafaren kamfanin sarrafa man fetur irin sa na farko a afirka shugaba buhari ya ce gwamnatinsa ta baiwa 'yan kasuwa damar kafawa da mallakar kamfanoni masu zaman kansu domin samar da aikin yi da kuma kawo ƙarshen hasarar da gwamnati ke yi wajen tafiyar da wasu ma'aikatan gwamnatin inda ya kira ga gwamnatin da za ta karɓe shi ta ita ma ta jajirce wajen yin koyi da matakan da ya ɗauka na samar da kamfanoni masu zaman kansu don haka ya yaba alhaji dangote bisa wannan aiki na gina matatan man fetur shi ma a bangaren sa shugaban jamhuriyar jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad ya ba waye da jajircewa irin na Alhaji Ali Kudangote kamar haka. Na yi farin ciki da Allah matatan man fetur ga najeriya da sauran kasashe irin wanda aliko dangoten ya gina dr babangida jibrin shi masanin haƙowa da sarrafa man fetur ne a najeriya kuma amfanin shi wannan refinery shine kaga za a samu ma matasa ayyuka kamar kwanaki akwai iyasi e da ya nuna kamar injiniyoyi kusan dubu daya yan najeriya an ba su aiki kuma kaga da yake yanzu ana shigo da mai ne daga kasan waje ana kashe um, ajiyar mu na dola wanda najeriya ke ajiyewa wanda ya kamata da amfani da shi a wasu wajaje amma ana subsidy to kaga wannan refinery idan ya fara aiki zai wadatar da najeriya kuma ma za a iya samun ma sauran da za a iya kaiwa kasashen waje manyan baki ciki da wajen najeriya ne suka halarci bikin kaddamar da matatan man fetur din da suka hada da shugabannin kasashen jamhuriyar Nijar da Senegal da Ghana da Togo da kuma wakilin shugaban kasar Chadi Babin Jibrin murai Amurka daga Lagos. Madalla a gaida baban gidan Jibril har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. jaridar global times ta gwamnatin kasar china ta kira taron kolin kungiyar kasashen g7 mafiya karfin tattalin arziki a duniya da taron bita na kiyayyar china bayan da beijing ta gayyaci jakadan japan kana tashar ciki birtaniya a martaninta na ga sanarwar da aka fitar bayan taron kolin na hiroshima a karshen mako sanarwar da wato ta bai daya a taron na ranar asabar ta keɓe kasar china akan batutuwan taiwan da batun tilas ta sayan makamai nukiliya saboda tattalin arziki da take 'yancin bal'adama inda ta yi nuni da rikice-rikice tsakanin beijing da ƙungiyar ƙasashen mafiya karfin tattalin arzikin ciki har da amurka amurka dai tana kokarin cusa kegiyar china a zukatan kasashen yammacin duniya in ji jaridar global times a shafinta na bayyana ra'ayin edita na yau litinin wanda ta yi wa kanun labarai da g7 ta shiga taron bitar kiyayyen china ma'aikatan harkokin wajen beijing ta fito karara ta bayyana ta ga sanarwar g7 kana da yammacin jiya lahadi ta gayyaci jakadan japan na kasar china a matsayin wani bangare na nuna rashin amincewarta da japan da ta dauki bakoncin taron kolin a ƙarshe a yau litinin shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya nada sabon shugaban hukumar tsaron ƙasa kafar yada labaran kasar ta ce ali akbar ahmadan kwamandan askarawan juyin juya hali zai zama sakataren majalisar kolin tsaron kasa ahmadan ya maye gurbin ali shamkhani wanda ya rike mukamin tsawon shekaru goma kuma ya taka muhimmiyar rawa wurin ɗinke baraka da saudi arabia da ke zama abokiyar gaban iran a yankin ahmadan ya yi aiki a matsayin shugaban haɗakar manyan hamsoshin dogarawan juyin juya halin kana ya shugabanci cibiyar tsara dabaru labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu Shalkwatar rundunar sojojin ruwa ta Najeriya ta gano wasu sojojin ruwa na boge da ke cin karansa babu babbaka a yankin kudu maso kudancin kasar inda suke musgunawa mutane tare da damfarar wasu. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton daga Abuja. Uh, a lot of concern that there are so many unscrupulous uh, kakakin hedikwatar rundunar sojojin ruwan najeriya kenan navy komodo ayo vogan ke mani karin bayani idan ganye da yadda suka gano tare da cafke wasu bata gari da kewa rundunar mayakan ruwan najeriya sojin gona waɗannan sojin ruwa na bogi da ke sanye da kakin mayakan sojin ruwan na hada-hadar su ne a kudu maso kudancin najeriya a cikin izza da nuna isa suke kuma damfarar mutane a wani lokaci ta hanyar sai da fam na ɗaukar aiki worrisome enough. Many of these. Komodo Vogan ya ce abin damuwa a nan shine waɗannan sojin bogi da ke a birnin Legas da jihohin da ke gabar teku na gabatar da kansu a matsayin sojojin ruwa waɗanda ke sanye da irin kakin sojin ruwan Najeriya da lambobin girma da kuma ban tarkace da ake makalawa a jikin yunifam na sojoji. ya ce za a ɗau tsauraran matakai a kansu yan gama bincike sannan ya nemi jama'a mazauna wannan yanki da suka yi rahoton duk waɗanda ake ganin ba su yarda da take-taken su ba domin ɗaukar mataki nan take. Make report to the Navy and to the police. To kome masana ke cewa kan haka? Dr. Hassan Gimba Ahmad mai sharhi ne kan sha'anin tsaro. Uh, Babun mamaki ba ne, domin kuwa abun da kullum nake faɗi shine matukan ƙasa za a gudanar da ita ba bisa doka da ka'ida ba, to ba abun da zai iya ya faru ba. Kaga domin rashin bin doka da kuma hukunta wanda ya karya doka a ƙasar nan me ba a samu ba na jebu. An samu makarantu na jebu. An samu mutane da aka ciyar da kuɗin gwamnati zamani zamanin corona da bayan corona wai za ciyar da makarantu makarantun na jebu mutanen na jebu an samu wa'anda sun samu mukamai a kasan nan wasu zaben su aka wasu kuma an naɗa su ne da takardu na jebu yanzu hakan kana tafiya in ba kai hankali ba kuma shi ya fi sauki za ka ci cimma 'yan sanda da sojoji a kan hanya da uniform da motoci da makamai amma kuma na jebu to duk wayan abubuwan suna faruwa bayan maganin su su ba menene yasa ba za a samu kuma sojoji har da kuma command ɗinsu da komansu na jahu ba za a samu magani wannan abun malam hassan kawai shine bin doka da oda komin girmanka komin kankancinka kuma duk wanda ya laifi komin girman shi komin kankancinsa a hukunta shi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan Maina kaina. To yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. A yayin da shugaba Muhammadu Buhari mai baran gado ke shirin miƙa mulkin Najeriya ga shugaba mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu. 'Yan Nijar sun fara bayyana fatan ganin sabon shugaban na Najeriya ya ci gaba da karfafa daɗaɗɗiyar hulɗa da ke tsakanin ƙasarsa da ƙasashe makwabta musamman jamhuriyar Nijar da ke da alaƙar kwadda da Najeriya. wakilin muryar amurka sulamun mana barma ya aiko mana karin bayani daga birnin yamai ko da yake an doshi hanyar buɗe wani sabon babin siyasa da na tafiyar da lamuran mulki a najeriya yan nijar na mai da hankali da yin bitar muhimman abubuwan da suka wakana a tsawon shekaru takwas na shugaba muhammadu buhari shugaban kungiyar Vadi Sanwa nasiru Saidu bai manta ba da ikirarin shugaban mai shirin barin gado akan batun tsaro lokacin da ya hau mulki a tuna ya ba da wa'adi wanda zai karewa da wannan lokaci na boko haram a yau dai abun ko yana da sauki to akwai sare-saren shi kuma 'yan ƙasar shi da yawa 'yan za su suka ra'ayin mulkin shi suna farawa da tsaro ne lallai ba a samu yanayi na handama dukiyar ƙasa kwarai lokacin da ya gudanar da mulki amma a ƙarshen mulkin shi lokacin da ya yi wannan canjin nerori mutane ba su ji daɗin shi ba amma da yake an samu an tsara zaɓe a ƙarshe wanda shi sabon shugaban ƙasa yanzu ya ci to ka gani wannan abun yana bayan 'yan najeriya to amma masanin doka sama'ila idi dan buzu na mai cewa bitar ayyukan buhari abu ne da za a iya cewa ta kasu ta rabu na yi wani holin ciki radda shugaba buhari ya da magaran da za a yi abin da muke cema 18 eh, december na da magaran lokacin yana kare na harko ne za a ta iya zaɓe ya tai wannan abu na da magaran tabin da an kai mishi me yasa aka mishi wannan tabi saboda mandashi mutane sun ganta ga ƙasa sun ga alheri an ga arziki mm. to kash sai kasance fi lawan ga na biyu wallahi akwai wahalu da yawa samar da wadatar abinci ta hanyar bunƙasa noma mataki ne da salisu amadu ke ganin dole a saka shi a jerin ayyukan ci gaban da shugaba muhammadu buhari ya samar a tsawon wa'adi biyun da ya yi a kan karaga shinkafar da take shigowa daga waje sai an yi noman da talaka ya ci da talaka ai a lokacin nan in kai lissafi nigeria har ta hudu da gujiya da hatsi da shinkafa kasuwanci tattalin arziki mutane suna cikin mugun matsayi abin da ya kamata ya gane hulɗa tana zama hulɗa ƙasa tana zama ƙasa in akwai shigiyoci sai ya zo ya rihe iyakoki da ya rihe da ƙasa ta arzitu sai ya zamanto mutane ne suka arzita kansu don saboda wasu gagga suka zama manyan masu kuɗi. Kamar yadda Bola Ahmed Tinubu ya yi shela a zamanin yakin neman zaɓe cewa zai ɗora daga inda gwamnatin su ta APC ta tsaya. Manazarta daga Nishar na gargaɗin shugaban mai jiran gado ya kula da harkar tsaro domin yin hakan yunkuri ne na samar da zaman lafiya ba wai a Najeriya kawai ba hatta makwabta irin su Nijar. Bisa iyakokinmu akwai 'yan ta'adda waɗanda su shigo suna ɗaukan mutane suna tambaya kuɗi abinda mu mu sani ba cikin mu muna fatan a lokacin mulkin shi zai tunkari wannan matsala ta musamman wadda ta shahe mu ta shahe su ya samu ya ciwo kanta kuma muna fatan ya haɗa hankula na mutane na bisa iyakokinmu. Duk abin da za a yi tsakaninmu da mu da Najeriya idan babu kwanciyar hankali babu abin da zai tahiya. Mil dubu da ɗari biyar ke da kwai tsakaninmu da mu da Najeriya. Sabidir ke ba ƙaramin makwabtaka ba ce. Ba ƙaramin tagwaitaka ba ma ce za mu cewa tsakaninmu da mu da Najeriya. Kenan kwanciyar hankali shine mahimmanci na farko da Tinubu ya kamata ya kama. in ya kama wannan insha Allah sauran dangi za su biyawa baya dangantaka a tsakanin Nijar da Najeriya wani abu ne da ya kai matsayin da galibin 'yan kasashen biyu ke amanar cewa ƙasa ɗaya ce da turawan mulkin mallaka suka shata wani layin da suke kira iyakar Najeriya da Nijar irin haka ne ya sa shugaba buhari a ranakun farkon sa karagar mulki wato a shekarar 2019 ya yi rangadinsa na farko a ketare da jamhuriyar nijar abinda ake ganin zai yi kyau tinubu ya yi koyi da shi a matsayin haƙƙin makwabtaka sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dajewa. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam na wannan mako. A cikin shirin namu za ku ji hirar da muka yi da wani ɗalibi da ya halarci makarantun tsangaya a ƙasar Morocco inda kuma ya shaida mana yadda ake gudanar da tsarin karatun tsangaya irin na almajiranci a wayancan ƙasashe na larabawa da kuma sabanin yadda ake gudanar da shi a nan Najeriya kamar da mai saurare ya sani dai makarantun tsangaya wani tsari ne na koyar da ilimin addinin musulunci to sai dai yadda ake gudanar da shi a wasu sassa na duniyar musulmai ya sha bambam da yadda har yanzu ake gudanar da shi a nan Najeriya musamman ma dai arewacin ƙasar inda har yanzu almajirai ke ci gaba da gararan ba domin bara na samun abin sakawa a bakin salati lamarin da yake ci gaba da haifar da cece kuce tsakanin shugabanni da malamai ko al'amomi a ƙasa wata ƙididdiga ta hukumar unicef a shekara ta 2014 ya nuna cewa akwai almajirai kimanin dubu goma da ke karatun tsagaya a ƙasar alaramma baffa gadi na ɗaya daga cikin 'yan arewacin najeriya da suka samu sukunin yan karatun allo a kasar maroko kuma ya shaida min yadda ake gudanar da karatun a can da kuma najeriya ni dai alhamdulillahi na yi karatun alkur'ani wato kuma karatun da na yi na alkur'ani irin na allo na tun lokacin na gargajiya dai da ake na karatun alkur'ani a rubuta a wanke to yadda muka sani wannan karatun allo ta ɗauko asali shekara da shekaru haka ake yin ta shugabanni malamai masu hannu da shuni su sani cewa karatun allo na alkur'ani da ake yi na kaka da kakanni ni a nawa ra'ayin yadda na duba na gani ina so ne su ɗauka su sa shi a ma'auni su auna su gani za mu duba mu ga tarbiyya. tarbiya na ɗan musulmi a yau balle kuma an ce karatun allon nan za a ɗauke ta saboda su mahukunta ko kuma shugabanni da malamai da aka zauna aka tattauna da su suna nuna cewa a ɗauke almajiran a kai su makaranta ta zamani a nan su dinga karatun zamani suna yin na allo yana da kyau amma su sani za su rage yawan yawa da kuma kima ta karatun me yasa na faɗa haka za mu ɗauki tarbiyyar yara a yau yadda duniya ta zama ɗan shekara talatin tarbiyya ya take a wajensa haka dan shekara arba'in haka dan shekara hamsin zuwa saba'in duk wanda ka tambaya a cikin wa'annan mata za su gaya maka tarbiyya ta canja tarbiyya ya lalace gaba ɗaya mu ɗauko misalan makarantun zamani na gwamnatin a duba su a gani suna da cancanta suna da wannan cancantan suna da wannan kulawan da har za a ce za a ɗauki karatun allo a kai shi a mayar da shi na zamani yara su dinga zuwa suna yi kuma a garuruwansu. To ganin irin wannan bayani da ka riga kai yana nufin kenan baka goyon bayan matakan gwamnati musamman na tarayya na yin gyara a wannan fiya na karatun tsangaya kenan ko almajiranci? Ni ba wai ina ja da gwamnati ko kuma in ce ba daidai ba ne. A'a ina ba da shawara ne a ɗauko tarbiyya na ɗan musulmi wanda ya fito karatun zamanin zalla da wanda ibi ta hanyar karatun allo ya fito ko kunya sai kaga suna da bambanci na ji hirarraki da yawa da aka yi da mutane mahukunta game da karatun allo ga yadda ya kamata ya kasance suna ganin wani yana suna ganin cewa gwara a ce an ka yaro karatun an ka kudin abinci an bashi a daina bara daina bara kan muna goyon baya ɗari bisa ɗari in an ce almajiri ya daina bara amma ya rubuta allo ya wanke ya karanta ni fa ina kira ga malamai da mahukunta da masu hannu da shuni cewa kada a kuskura a ce za a hana wannan karatun Allah a ce za a mai da shi na zamani in an mayar na zamanin ana karatu yes mun sani Ga shi Kur'anin ne ana karanta amma adadinsa yawansa zai ragu abin da muke nuni akai kenan yawan karatun Allah in je aka mai da shi na zamani suka ɗanɗana zaƙin sa yunifon su je can su dawo karatun Kur'ani yawansa a Najeriya zai ragu. Kamar kasashen larabawa inda muka je muka gani kama daga Misira, Karyanku, tunisia algeria ka dawo kuma sudan ka sake dawowa ina ne zan ce morocco yadda suke karatun allon sun mai da shi na zamani amma ba irin namu ba za a je a gina makarantar allo ne ginanne da dakuna da komai ga masallaci ga katon waje an rufe ga allana azumi da tawada yadda muke yi a nan najeriya za su rubuta su wanke allo su rubuta su wanke su je su yi darasi a musu malami ya musu darasu a gyaggyara a zo a sake durkusa akan allo tallan nan ana gwama shi wani idan ya saukan farko wani idan ya samu arba'in ashirin goma sai ya je ya shiga makarantar zamani idan aka ce an da shi na zamani za a samu haka za a samu irin wannan tarbiyya ya zai kasance ladabi to wani kira za ka yi ga hukumomi na ganin an ɗauki matakan da suka kamata na inganta wannan tsari na karatun allo ko kuma karatu irin na tsangaya ni ina kira ga mahukunta da masu hannu da da malaman a sake zama a duba wannan idan idan za a hana bara in gwamnati ne za ta dinga ciyarwa in kuma iyayen yara ne za su dinga ba su abinci ko kuma kuɗin abinci yana da kyau amma a yi karatun allo yaro abin da ya samu ya ɗan tasa sai je shiga na zamani ita na zamani ba ta su ba amma ta ƙur'anin in ba a gino da ita ba ba za ta shiga kai ba ba za ta zauna ba zan ba da wani misali a cikin abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da umarni har da karatun ƙur'ani a ciki abin da ya ce mu fara da shi amma yanzu ba ina nufin cewa ai mahukunta sun ce ce za a daina ba ne sun ce za a yi amma a zamanance mu kuma muna duban aka koma a zamanance mu ɗauko tarbiyya mu gani ya tarbiyyan zai zama na biyu kenan na farko kenan na biyu kuma adadin karatun zai rabu sahabbai ridwanullahi alaihi salam a masallacin annabi suna zaune da tare da annabi ya ce musu lallai wannan zuciyan tana tsatsa tana datti suka ce masa ya rasulullahi menene maganinta sai ce musu karatun alkur'ani in dai za a dinga karantawa zuciya za ta wanke to masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku ji mu da ci gaban wannan shiri inda za ku ji ta bakin sayid hassan daya daga cikin jagoran da ke neman a kafa kuma kula da makarantun tsangayu a najeriya a madadin bakon namu baffa gali da jami'ar da ta daidaita wannan shiri da ba da umarni julie Legas Gresham naku Babangir Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa To madalla a gaida baban Jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar, ya ce salam biyo Hausa. Kaddamar da matatan man fetur wanda mai girma shugaban mu Buhari ya yi a yau, wanda Alhaji Aliko Dangote ya samar, wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske. ganin irin asarar da ake yi wajen tace man fetur da ake yi a kasar waje sannan a shigo mana shi cikin kasar mu Najeriya kuma ya kamata gwamnati ta ƙara kaimi wajen gyara tsaffin matatun man fetur da suka lalace domin ƙara samun gina tattalin arzikin kasar tamu. Sako na gaba ya fito ne daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da Tasiu Unguwar Tudu suka ce muna yin Allah wadai da kashe mutane tara a wani hari da 'yan bindiga suka yi a ƙauyen unguwar dakwa da ke kusa da unguwar dogon dawa a ƙaramar hukumar birnin gwari a jihar Kaduna. Muna fatar mahukuntan jihar Kaduna za su ɗauki matakin inganta tsaro. Allah ya sa mu dace amin. muna jinjina wa kungiyar likitocin Najeriya a game da janye yajin aikin gargaɗi na kwana biyar da ta shiga da fatar Allah ya kawo fahimtar juna tsakanin kungiyar da mahukuntan Najeriya sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri. Shi ko sakon Shehu Adamu Rajau cewa yi muna fatan sabuwar gwamnatin Bola Tinubu da za ta fara sati mai zuwa ta kasance gwamnatin da za mu shige ta da dariya daga farko har ƙarshen ta ba akasin hakan ba domin dai an ce jiki magayi. Sai sako daga Aisha matar husaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe ta ce salam biyoye Hausa hakika yunkurin wasu 'yan majalisun dattawan Najeriya na taka shugaba Buhari birki a kokarinsa na ciyo bashi daga kasashen waje wai da nufin rage wa talakawan Najeriya raɗaɗin bakin talaucin da ke damun su ganin yadda da wata mummunan manufa za a ranto don haka mu talakawan ƙasar san ba mu amince ba da ƙarshe ina addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishinmu da ƙaunar ci gabanmu. To madalla yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya. A yau litinin mazauna kartun babban birnin Sudan sun ce rundunar tsaron sojan kasar ta kai farmaki ta sama a birnin da nufin kwace yankin abokan gaba na sojojin sa kai sa'o'i kafin fara aikin shirin tsagaita wuta na tsawon mako guda domin ba da damar isar da kayayyakin jin kai. jaridar global times ta gwamnatin kasar china ta kira taron kolin kungiyar kasashe g7 mafiya karfin tattalin arziki a duniya da taron bita na kiyayyar china bayan da beijing ta gayyaci jakadan japan kadin ta cacati birtaniya a martaninta ga sanarwar da aka fitar bayan taron kolin a hiroshima a karshen mako To sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan ma'al santos ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.